الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين الشعبي ينامنا بتو أكن أيكا محتسب أيكا مهسبة حيا زينا لسافو منا ينا بياني أكن شوى دقشن أيكا مهسبة يحنى القس قو يحنى ين القس يحنى قرية يحنى شن أمانة يحنى saba alkawari ya hana dukkan wani abu wanda ake yi munkari mara kyau a cikin gari faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ghash laysa bidakhilin fi mutlaq ismi ahli ad wal iman annabi sama ya bada labari akan cewa mai algus mai yin magudi mai yin tsimbire hmm? laysa bidakhilin fi mutlaq ismi ahli ad baya cikin waɗanda kai tsaye ba za a ce yana cin waɗanda kai tsaye za a yi itlaƙin su a ce suna cikin masu addini masu imani ba eh, eh, baya ciki ga yi na mazu sun yace laita minna man rashana ko ko man rashana fa laita minna idan ana maganan masu imani cikakken imani to baya cikin su amma dai yana cikin musulmai yana cikin musulmai amma masu imani da tsantsa tsantsar imani to mutumin da ɗabi'arsa ita ce magudi da cin amana wanda waɗannan su ne ababen da suka zama sha'i'ai suka yaɗu a cikin wannan ƙasa tamu kuma su ne ƙashin bayan duk kushewa ƙasanmu da rashin ci gabanta to annabi sama ya za ya kusance musu ba sa cikin waɗanda kai tsaye za a itilakin ba za ka gami algusta ka ce ya ayyuhal mu'min ba ya ayyuhal muslim ne shi yana cikin musulmi amma dai baya cin ahlul imani bi mutlaqi lisan mun gane kama kala sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa mu'min kaman yadda manzon sama ya faɗi cewa mai zina lokacin da yake zinan nan to baya yin ta alhali yana da cikakken imani wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun sannan mai sata baya sata daidai lokacin da yake sanne yake na cikakken imani wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba alhali a lokacin yana da cikakken imani ba zai yi ba sai an zare masa imaninsa daga baya bahaushe ya ce ba a bari a kwashe duka ko wana yi kuma musamman barin na nono ko barin man gyada man gyadan ma na kuli kuma na kulin ma a kakaya shi to shine mutumin da zai je yana zina ko mutumin da zai je tata ko mutumin da zai je daugiya yana sha matsayin imaninsa kenan in ya gama sai a dawo mishi da kayan shi to kun ji ka'idar da aka bada ba a bari a kwashe duka sai dai ku idan ya gabatar da tuba tuban gaske a taubatun naso to a tayu min zambi kamar la zamba la mun gane fasalabahu haqiqatal imani maza sama ya sance masa haƙiƙanin imani allati biha yastahiqu husul as-sawabi wan najati wanda da hakikanin imani ne mutum yake samun lada da kuma kubuta min al-iqabi daga azaba wa in kana ma'ahu asl al-iman duk da dai yana da asalin imanin alladhi yufariqu bihi al-kuffara wanda ba za ka ce mishi kafiri ba kun ji bambancin ahlus sunna wal jama'a da khawarijawa ko kuma al-wa'idiyya ko al-muqassira yana da imani na asali amma baya cikin mummunai waɗanda za a zo a ce ana neman mummunai a zaɓo shi amma yana nan a cikin musulmai musulmi ne shi mun gane sannan wa yukhraju bihi minan nar sannan kuma za a fitar da shi daga wuta insha Allah to wa yake fatan ko wuta ya gani in ya san wuta kuma ya yi imani da ita akwai ta Allah ka tsare wal gishu yadkhulu fil buyu'i al na shiga cikin cinikayya ana yin al a ciniki بكتمان العيوب تحنير قوي عيبي كما يدى وانشان من ذا سميتي مسا يا صاحب ابن ما ابن يا صاحب ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء كو من ذا سميتي مسا أفلا جعلته فوق الطعام حتى قيراه الناس هذه تشي قائدة وتدليس السلع sannan دين da yin tadlisanci a sila me shine izharul khafa'i fi nur izharu abinna ikhfa'u zalami fi nur kashin dankali sai a dauko masu kyau sai a sassa a sama a ƙasa kuma sai a sa marasa kyau yanzu lalacewa ta kai ma mara za a sa maka a ciki kawai da ka ci ai babu bari in sa ma a leda sai a dauko wata bakan leda shikenan kawai kwaf sai a juye sai ka da gida kawai shikenan sai ka zo sai ka ga dirbabu aka sa maka in albasa ce haka idan tumatiri ne kasiya in tattasai ne haka masu gyada haka suke yarinya ya karamar yarinya za ta siya ta sa gwangwami ga tunan gwangwami sai a tuso kasa. idan dankalin ne haka za a samu wani kwano sai a sa a ciki sannan sai a jajjera sun iya style a yi wani danki ai danki ai madankali danki a wani tsaya a jera shi a jera shi a seta shi kenan ya tsiru ba komai sai zalunci in an zo kuma ana magana shugabanni azzalumai ne mutum ya bude baki ya yi magana to kaga tadlisi sila kenan tadlisi kenan ɓoye ɓoye duhu a cikin haske ɓoye mara kyau a cikin mai kyau shine ake cin tadlis misli an ya kuna zahirul mabi'i khairan min batinihi kamar misalin ko mislu an ya kuna zahirul mabi'i khairan min batinihi ya kasance bayyana abin da yake bayyana na abin siyan ya zama ya fi alkhairi fiye da abin da yake ɓoye kaji hatta wannan in ka san yadi akwai matsala ko ko ko wani chemical ya zuban masa ya ya ya ya ya ya ya kode a wani yanki to ka fito da wajen da ya kodan a gani idan akwai juwin da aka yi a yadin to ka fito da wajen juwin duk wanda zai siya ya gani ba ya zo zai siya bandil ba ko kuma ya zo zai siya yadi goma shi kenan kawai sai a yanka mishi sai ya je sai tela kawai sai ya ga ga nan kawai a yanke yake duk kallazi marra alaihi nabi sama wa ankar alaihi kaman yadda kaman wancan dai da manzon sama ya ganshi eh, mai abinci ya sa hannun shi haka a ciki sai ya ji ruwa eh rogo ne ko meye haka sai kawai ya sa hannun shi a ciki haka shinkafa sai su sa maka duk tsakuwa ga ta nan sai a sa a can kasa mara kyau sai su dauko mai kyau sai su sa gyada wannan dafaffiya haka sai a zazzabo mai kyau sai a yi wani tsari haka a sama da ka gani daga nesa sai abin ya daukan maka hankali sai ka zo ashe shirin baci bane ta shiga bata zauna ba wai yadkhulu fi sina'at malai ibn ya ce al na shiga cikin sana'o'in hannu مثل الذي يصنعون مثل mat'umat يصنعون المطعومات من kaman masu yin waina ko masu yin gurasa. yi ta kanta gurasan nan da ake yi haka za ka ganta mara kyau sai ka ce ba mai siga kake so ba sai a sama mai siga a sun san sukarin ne sukarin suke sawa mafi yawancin su ka ji wani zaki dau biredi haka sai su je su sa sukarin sukarin suke sawa sannan su sa wani sinadari da aka ce na kawo cansa bayan duk mutane shi suke ci ne gashin wattabakhi haka nan masu abinci a nan garin wali ya zubilla aka kama wata mata shekarun baya can muna yara aka kama ta bawali take zubawa a cikin miya boka ya sa ta idan tana zuba bawali a cikin miyarta sai ta je ta yi bawali sai ta tara bawalinta sai ta zo ta zuba a cikin miya za ta zama tana da kastomomi aka zo aka kama ta a nan garin ba wani nesa ba bawali zalincin ya kai ga haka bawalinta ya ce mata abin da za ta yi kenan boka ya sa ta rika yin haka wal'adasi haka nan masu dafa wake adas kenan wake irin dafa waken nan da ake akwai masu dafa wake nan kusa kusa ko ba wanda ake ci da biredi to dai shi ma ya je a yi mara kyau ko a sa wani abu can washiwa'i haka nan irin gasassun abubuwan nan masu yin abu gasashe ko gasa masara ko wani abu haka da ake dai gasawa hmm? wa tsiri zalika da makamancin wannan duk yana shiga ciki au yasna'una al-malbusat haka nan waɗanda suke sa ababen sawa masu riguna annasaji kamar masu saka wal da teloli masu ɗinki wa nahwihim da makamantansu dukkaninsu suna algus aw yasna'una ghayra dalika min as-sina'at ko kuma waɗanda suke yin wasu abubuwan da ba a ambata ba ba waɗannan ba na sana'o'i fa yajibu nahyuhum 'anil ghishi ya wajaba mai hisba ya hana su yin algus wal khiyanati da cin amana wal kitmani da boye gaskiya wa min ha'ula'i daga cikin irin waɗannan akwai alkimawiyatu akwai masu yin kuɗi masu buga kuɗi su ne alkimawiyya eh, alkimawiyya sana'a ce ta kuɗi amma ta hanyar damfara shi ne aka ruwaito daga limamu shafi'i yana cewa man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa wa man talaba al-ma'a bil kimal bil uflisa duk mutumin da yace zai nemi ilimi ta hanyar ilmul kalam ilmun surutu to tazandaqa sai ya zama anne sai ya zama anne a boye a fili kuma musulmi shine tazandaka zindiki kenan wa man talaba al-mal bil duk kuma mutumin da ya zama yana neman kuɗi ta hanyar kimiyya ta hanyar buga kuɗin jabu to sai ya zama bankrupt sai an masa fallasa sai ya zama fallasa shi to shine kimawiyya allazina yashuna nuqut sune waɗanda suke yin algus a wajen kuɗi kuɗi mara kyau kaga na akwai yanzu yin wannan kudaden da ake yi ga suna sai mutum ya je kawai sai wajen da suke da yin wannan abun mai bulu wannan wannan na'urar da ake sawa a kara mata kuɗi sai ta nuna cewa kuɗin gaske ne ko ba kuɗin gaske ba ne sai ka ji yam wata rana a gabana aka taɓa yi wani mutum ya zo da ya da ɗari biyar guda biyu ya zo zai siye ya shi mutum mai kamala kawai suna sawa a wani shago ne kawai aka na ana dubawa da bulin wani haske haka suka ce ba mai kyau ba ce sai zuba ta take to mishi ce shi wallahi ba shi aka mutuncin shi ya zibi suka zuban mishi da mutunci wanda suka ba shi akwai kudin jago ko in ka je banki ga su nan za ka gansu duk sun makalkala su amma fa ni ban gane su ban gane kudin jagon har yanzu in kuna ganewa ko to to ka gani wal jawahir da masu annuqud shan yana magana ne kan az wal fidda kudin zinariya da azurfa sune annuqud wal jawahir da kuma duwatsu da ake amfani da su masu daraja mutum sai je siyo ma matarsa marjani ko zai siyo mata wani abin sarka sai a ce mai GL ne sai ya zo ya duba sai a ce kan famfo ne kan famfo ne aka narka kuma an ce GL ne hmm? awil utsari ko kuma tirare ha a tirare ana yi wa ghairi zalika da makamantan wannan fa yasna'una zahaban aw fiddatan aw ambaran sai su rika yin zinariya su rika yin azurfa aw ambaran ko turaren ambar aw miskan ko turaren almiski aw jawahira ko kuma duwatsu masu daraja waɗanda ake ado da su na mata aw za'afarana ko kuma za'afaran aw ma awardin ko kuma turaren wardi aw ghaira zalika ko makamantan waɗannan sai su je su ga kai mara kyau yudahuna bihi khalq suna kwaikwaya halitta Allah madaukakin sarki kage daga ciki malamin tamiya ce daga cin algus akwai yin amfani da waɗannan duwatsu masu daraja a gunki shine na bihi khalq suna kwaikwaya halitta Allah da shi ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد أن ka كخلقه alhali Allah bai taɓa halitta wani abu ba bayi kuma su ce suna da ikon da za su yi irin shi ba su isa ba bal qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fi ma haka anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a cin abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hikaito a cin alhadith alqudusi wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi waye yafi zalunci fiye da wanda ya tafi yana irin halitta ta fal yakhluqu dharratan to su halici kwaye zarra in sun isa fal ya falyakhluqu ba'udatan in sun isa su halici sauro kaga zarra bata kai kuda ba bata kai sauro ba mun gane to saboda ka irin waɗannan abubuwan shugaba wajibinsa ne ya zama yana da hukuma ta hisba da suke bi suna irin waɗannan suna hana waɗannan abubuwa ta hanyar yin wa'azi da wayar da kan masu sana'o'in sannan bayan haka a rika bin su shago shago da masana'anta masana'anta shine fa ake kwaikwaya yanzu kaga muna da quality assurance ana da quality assurance na hukumomi irin waɗannan masu tabbatar da irin su eh, wannan hukumar hukuma ke kula da abinci da magungunan nan nafdak irin su nafdak duk aikin su kenan a ƙa'idar musulunci duk suna ƙarƙashin hay'atul hisba su za su tabbatar da wannan su je su tabbatar da abin da ake yi daidai ne ba za a yi abin da zai zama ba a muntajat ba a kawo ba a sana'anta abubuwan da za su cutar da mutane domin neman dukiya a musulunci yana da ƙa'idoji, yana da dokoki ba a yadda ka nemi dukiyar da abin da za ka yi zai cutar da al'umma ba ya cutar da su a da su littafi ba za a yi dakar rubuta littafin da zai zai bata aƙidar mutane ba abinda ba zai cutar da su ba hmm? masu fim fim ɗin nan da suke yi da gidajen talabijin duk in akwai hizba ba za a basu su rika abin da suke yi ba hmm? shaguna kamfanoni industries duka za a je a tabbatar da abubuwan da suke suna tafiya daidai teloli duka shi ne wannan sadaka Allah shirye mu la ba mu irin waɗannan tsare-tsare su tabbata a cikin irin ƙasashen mu ko muna da rai ko ba mu da rai wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi